Hukumar da ke kula da shirya aikin hajji da umara ta jamhuriyar Nijar da ake ce ma koho ta hiddo farashin kudaden kujerar makka ta wannan shekara ta bana da ta kai miliyon biyu na sefa da jika 238 inda aka samu karin jika 162 da yan kai na sefa bisa ga kudaden da kowane maniyaci ya biya a shekarar da ta gabata hasali ma hukumar ta koho ta yi kira ga maniyata waɗanda ba su ida biyan kudaden ba da su gogota yin haka kamar yadda kwamishina na hukumar ta kofo cewa da malam jibrila abubakar yake bayyanawa a gaya ma duka wanda ke kandida ne na haji ko wanda ke da mutumin shi wanda zai kai haji bana ko wanda ya san shi da kanshi yana son zuwa kai tabato yi saboda bana saudiya da wuri za su ne abin visa kina da wuri za su shi saboda suna cikin tsoron abubuwan da yake faruwa tsakanin su da gasashen golf kamar katar kenan kamar iran da wani wani ne don suna kiyaye wannan daga lokacin lokacin da suka bada na bada visa ba na ba irin na da ne da za a ce har ga jira na cewa sauran sati guda a rai visa a lokacin ya zo riya za su to kiran da muke da shi ne mu ce ma duka wanda ya zama to yana da niyya ko yana da maniyaci mai son zuwa haji ko yana da niyya biya ma wani ya kokari ya biya mushi kamun wannan wata mutu jama'a da dama ne a kasar yanzu haka ke nuna rashin jin daɗin su game da ƙarin kuɗaɗen kujerar ta bana ta zuwa hajji musoma da muhammadu isa matankarawa ga wanda ya zuba miliyan guda da ɗari biyar zuwa haji an yi ƙarin kuɗi an ce sai ya bada miliyan biyu da ɗari biyu da arba'in ba biyu kenan yanzu ka ɗari bakwai da arba'in ba biyu zai biɗa to in ba kana da su ko kuma kana da wata rangama da zaka ba su an ce kwana takwas ko rangama a gari kan sai kai kwana ishirin kana tallata baka sai zuwa in gida na gare ka in wata mota ta gare ka in wasu shanu na gare ka in wasu bisashe na gare ka babu kuɗi ga mutane bari ka yi suwa nan da nan ka sai suwa. garba mai baki bisa ga haka gwamnati ya kamata ya zan a tosa matalakawa mahajjata bisa ga aikin Allah da zan kasance a ci aikin Allah koyo shi ko wace shekara abu ƙarin kuɗi na aka yi bisa gare shi koyo a ce duk shekara kuɗin haji ƙari na shi kai awali mai kami muna fatan dai gwamnati ta tausaya game da wannan kuɗin da sun ga tsawala saboda ko ba komai bana abin yayi tauri kuma bana abin kuɗin sun yi waya to duk wanda Allah ba iko har ya zuba abi ne kuma yanzu an kace shi ƙari kuma nan da kwana takwas ina fatan shugaban nan kasar su dan tausaya ma talakawan su waɗanda Allah ba iko har sun ka yi kokari sun ka yunkuri sun ka zuba a nasu bangare malaman addinin Islama na ci gaba da cewa babu hujja ga dukka wanda Allah ya hore ma da ya ce ya ga tsadar kudaden kujerar zuwa hajjin kamar yanda liman rabu'u ke cewa idan mutum ya lura babu wani abin da ka kase yanzu wannan kudin shi ba su karo ba kenan magana a ce ma kowace shekara a ce firi na jirgi zai tsaye wuri guda wannan wannan bai taso ba tunda kowa ya san yadda abubuwa suke yadda kake sayan abu da yanzu ba haka sai ne ba saboda ka ba mamaki da an ce an kara kudi na jirgi wannan ba wani abin mamaki bane abin da ake hankalta ma in Allah ya baka hali fa'il da ke cikin aikin haji ba wai ana magana miliyan biyu na jika da wani abu saboda haka wato wani wajibi wajibi ne wanda Allah dora maka shi ne ka je ka yaki hajji Allah baka hali da lahiya da guzuri ba magana kula da tsada ba ne. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar